أعوذ bismillahirrahmanirrahim, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ci gaba da muke kan batun haƙƙin mutane a dunkule a matsayin duk gabatarwa kan wannan babi na takewar rayuwar al'umma domin sanin menene abin da yake haƙƙin mutum a cikin al'ummarsa wannan muhimmi ne sosai cikin bayani na gaba shine hakkin wanda kuke zo ne tare da shi shine ka tausasa masa wanda kuke zo tare da shi kuna hira mutane suna da majalisi sautari sukan zauna suna hira to lallai a tausaya juna sannan kuma a yi adalci wajen fassara bayanin juna idan mutum ya magana kada kai mu mishi muna fassara da abin da ya ce ga abin da nake nufi to shine ba ma ke faɗo ta magana ya tuntuɓin harshe ka ce ka damu cewa ya ce kaza ce kaza in ya ce ga abin da nake nufi shi shikenan abin da ya ce shi ne abin da yake hujja kada ka dage aika ce kaza aika ce kaza ko da ko bai karbi ya kuskure ba ka bar shi akan abin da yake fassara shi ke kada ka dalmi cikin jayayya sannan da kura juna ido yawa sannan kuma kai magana ka fahimtar da shi abin da kake nufi sannan kuma kamance kurakuransa ka kiyaye alhairansa kada ka jiyar da shi sai alheri wannan shine haƙƙin wanda kake zama tare da shi haƙƙin makoci kuma shine ka kiyaye shi in baya nan kana kula da 'ya'yansa da duk abin da yake tattare da shi idan da gidansa za su rasa wani abu to ka aika musu da gudunmawa idan yana nan ka girmama shi kuma ka taimake shi a kowane hali idan yana da rashi idan yana da komai yana nan baya nan ka kyautata masa ka taimake shi <clears throat> daidai gwargwadon yadda za ka iya <clears throat> kada ka sake ka bi na sanin sirrinsa wannan haramun ne neman sanin sirrin a makoci sannan kuma ka yi mishi shawara inda ga wani abu ka ba shi shawara musamman ma inda ka san yana karbar shawara sannan kuma kada ka ringa jin maganarsa ka laɓe kana jin maganarsa kamar ta bango a ce bangonka da nasa ana iya jin maganar juna to ko da wasa kada ka saki ka laɓe cikin manganinsa kana ji sannan idan tsarni ya same shi kada ka kyale shi kadai ka kawo masa ɗauki ka taimaka masa idan wasa yana da wata ni'ima kada ka yi masa hasada idan yana da wasu kurakurai ka yafe masa ka gafarta masa idan yi maka wata ka yafe idan yi maka kuskure ka yafe sannan kuma kada ka zamanto wani tsani da zai zamanto da za a cutar da shi ka yi masa raddi ka raddin masu zaginsa da masu nemanci masa mutunci ka kare masa sharrin annamimanci ka zauna da shi zama na girmama wannan da yana cikin wato haƙoƙin da ya kamata ga makoci ga makoci amma aboki fa aboki ka girmama shi kamar yadda yake girmama ka ka kiyaye shi kamar yadda yake kiyaye ka ka so shi kamar yadda yake son ka ka ta yi masa nasiha da shiryar da shi abin da yake mai amfani da taimakonsa akan kansa kada yi sabo da taimakonsa akan bin ubangiji ka zama rahama gare shi kada ka zama azaba gare shi amma abokin tarayya fa kan misalin da kuka hada hannu a koma me a aji ne na karatu a kasuwa ne a kome abokin tarayya na da muhimmanci sosai idan baya nan sai ka isar masa da duk abin da yake kamar yana nan misali an zo ana raba wani abu na kuɗi ko na littattafai ko ma me baya nan sai ka karɓa ka aje masa kace a bada nawa ne kada ka shiru yawa wasu saboda tsanin mugunta da hassara sai su shiru wasu ma manta da shi wannan kuskure ne babba wasu ma makota ne na gidaje za a zo ana rabon zakka a wata unguwa amma aka ce akwai sauran gidaje sai wancan ya ce ba sauran gidaje bayan akwai wani gida gaba amma saboda yana jin haushin mutanen gidan asali ma shi ma ɗaya ne daga cikin 'yan gidan amma don ka saura samu ya ce babu ta wannan mafi munin abokin zama kenan mafi nunin abokin tarayya kenan mafi munin makoci kenan idan abokin tarayya yana nan to duk abin da ka samu ka raba tare shi kada ka yanke hukunci ba tare nasa shawara ba kada ka aiki da ra'ayinka ba tare ka tuntube shi ba ka kiyaye masa dukiyarsa ka kiyaye masa duk abin da yake amanarsa ka kore duk abin da yake ka ki yin abin da yake zai zama ha'inci gare shi so da haka lallai Allah subhanahu ta'ala shi ne yake tarayya da su matukar ɗaya bai ha'inci ba idan ɗaya ha'inci ɗaya sai Allah subhanahu ta'ala ya zara hannunsa daga taimakon masu tarayya cikin wani abu tarayya tana da yawa akan yi tarayya cikin kasuwanci akan yi tarayya cikin ilimi akan yi tarayya abubuwa da yawa to akwai abin da yake yana da haƙƙi ba mutum bane amma yana da haƙƙi shi ma akan kamar dukiya dukiya tana da haƙƙi akan mu cewa kada mu neme ta sai ta hanyar halal kada mu ciyar da ita sai ta hanyar halal kada mu sarrafa ta ta zamanto babban dalili madogara da za mu dogara da shi wajen taimakon mutane da taimakon addinin ubangiji da biyan bukatun mutane wannan shine babban hakkin dukiya amma hakkin wanda yake neman bashi shine in kana da shi ka biya kada ka bar shi yana zuwa ya dawo yana zuwa ya dawo shi yasa manzon rahama ya ce taurin bashin wanda ake bi bashi alhali yana da shi zalunci ne idan baka da shi sai ka ringa mishi daɗin baki magana mai daɗi da amsa mai daɗi da kuma kimanta darajar tashi ba tare da ka abin nan ba na mutum eh, eh, hakkin mutumin da kuke ne da juna wato kake zuwa wajen su yake zuwa ka shi ma kada ka yaudare shi kada ka ha'ince shi kada ka yi masa karya kada ka yaudare shi ka ɗauki damar ga falarsa ka yi masa wani abu kada ka yi cin amanarsa idan ya samu nutsuwa da kai lallai ya ga ya nutsu da mutum inda yake amintacce so da haka kada ka yi abin da kuma zai zama rushewa gare shi idan mutum ya kai ka kara fa hakkin wanda ya kai ka kara kotu misali sau da haka ka sani idan mutum ya kai ka kara ka buɗa masa hujjarka kada kuma ka zalunce shi yauwa kada ka ce dole abin da ya ce yana kai karaka karya ne a ka zamanto mai karɓar laifinka idan ka tabbata laifi ne ka biya shi haƙƙinsa ka misali ya kai kara ka lalata masa abin hawa to ka tabbata kai ka lalata ka karba ka nemi gyara masa ka kuma yi ba shi haƙuri kan abin da ya faru yawa ka sani Allah shaida ne akan ku ya sani idan na'am idan abin da yake cewa ka yi ba kai ba ne to nan ka hada shi da Allah ka jingina shi da ubangiji cikin tausasawa da cikin manganu masu abin nan shiga jiki ka nuna masa hadarin abin da yake yi da kuma fushin ubangiji ga wanda ya haka matuka ya san da gaske ne yake yi yauwa ka ambaci sunan ubangiji ya tsare ka daga sharrinsa da mummunansa wannan yana da kyau ka daga daga ubangiji subhanahu ta'ala su da haka da wannan ubangiji zai baka karfi a kansa nam amma hakkin wanda shi kai ka kira kai kake kai ƙararsa shi kuma ya za a yi da shi idan kai ka kararsa to shi kenan ka kyautata bin magana wajen kai abin da kai kai shi ƙara kada ka tsananta masa kada kuma ka ƙara kan abin da yake bai yi ba sannan kuma ka fuskance shi da sauƙaƙawa ka ringa ba shi damar yin bayani ka kuma tausasa mishi tausasawa kada ka ringa shagaltuwa da haƙƙinka kawai kana jayayya da shi da an ce an ce da sauransu saboda haka idan <clears throat> ka yi haka kuma ka nemi taimakon ubangiji su wani amma wanda yake so ka ba shawara shi kuma mai hakinsa wanda yake so ka ba shawara shi ne shi kuma ka ba shawara mai kyau da ra'ayi mai kyau mai amfani kada ka sake kai mishi mugunta a ciki domin amana ce kuma ya zama cikin tausasawa da tausayawa ba da kausasa masa magana ba da tsanantawa wannan yana da hatsari sosai ka ba shawara a cikin aminci idan baka sani ba kawai ka ce baka sani amma matakas ka sani kuma ka san ra'ayi mafi kyau to ka bashi da gudunmuwar ra'ayinka amma idan kai ne kake neman a yi maka shawara fa idan wani ya baka shawara kada ka tuhume shi ka ce wa maki ba mummuna shawara ya baka musamman in kai abin da ya baka shawara baka dace ba kada ka zarge shi ka ce ba maki mugunta ce ba maki mummunan shawara ya so ya baka ba maki ba maki wannan yana da hatsari kuma ka gode masa sosai akan ra'ayoyin da ya baka da gudunmawa da ya baka ta tunani da sauransu hakkin wanda yake jin nasihar ka idan ka zamanto kana jin nasihar wani to ka karɓa ka zamanto cikin aminci ka kuma gode akan abin da yi maka gaskiya eh, ka fita kana mai ɗauke da maganarsa mai taushi mai daɗi da maganin da yi wanda yake na hankali da shawarwari da ya baka masu zurfi kana mai godiya gare shi ga ubangiji su ta'ala kana kuma mai gode masa idan ya kasance kai ne mai nasiha to kai kuma kai nasiha cikin tausasawa ka tausasa ka buɗe tunaninka ka buɗe kirjinka ga wanda kake tausasawa ka kyautata masa dukkan komai hakkin babba shine ka girmama shekarunsa ka girmama musuluncinsa cewa ya riga ka zama musulmi ma'ana an girme ya girme ka kenan a cikin addini ya girme ka a rayuwa ka bar jayayya da shi kada kuma ka riga shi shige hanya ka ringa bari ya fara shigewa ka amintan masa da hanya kada ka nuna abin da yake wuta ne ko jahilci idan ma yi maka rashin abin nan kuskure to ka jure ka kuma girma shi saboda musuluncinsa ka yafe masa idan ya maka wani abu amma hakkin karami shine ka tausaya masa ka ilmantar da shi ka yi mishi afuwa ka ɓoye laifinsa ka tausasa masa ka taimaka masa duk abin da yi ka shiryar da shi abin da yake shiryarsa domin shi karami ne ba shi da experience na rayuwa haƙƙin mai tambaya idan ya tambaye ka daidai gwargwadon bukata na abin da ya same shi to sai ka biya masa bukatar daidai gwargwadon yadda za ka iya kuma daidai gwargwadon yadda yake bukata in ma kana da sama da haka ka kyauta masa sama da haka ko da ko kayi kokwanto cewa anya wannan mai bara din da ya zo anya ba shi da shi kawai ya zo ne yana bara kada ka bari shi dan ya hana ka taimaka masa ka taimaka masa idan ya zama bai cancanci taimakon ba wannan tsakanin su ne da Allah Allah ne ya san abin idan ya cancanci taimako ka samu lada idan ma bai cancanci taimakon ba ka samu lada amma shi mai bara fa shi mai bara shi kuma idan an ba shi ya gode ya godiya idan an hana shi to ya san da uzuri ya ce ina ganin ba su da shi lallai ba su da shi ya kyautatawa wanda ya hana shi zato yauwa ka sani idan ya hana nasa ne ya hana su da haka ba zai baka zarge shi akan dukiyarsa don bai baka ba ko da ko bai dace ba ya hana din don wanda ya kamata su hana su bayar amma ba sa bayarwa hakkin wanda ya baka sirrifa shine ka gode ubangiji farko tun da ya sanya ka ya aminta da kai sannan kuma ka bashi mafi kyawun abin da ya baka sannan ka ka kyautata kiyaye sirrinsa matuka kada ka sake idan mutum ya baka sirri to ko babanka ko babanka ko matarka bai kamata ba su ji wannan yana da hatsari sosai sirri ba karamin abu ne yawa hakkin wanda ya maka mummunan hukunci fa shi ma kai masa afuwa shine idan ya maka da wani aiki ko da magana to lallai ka yi masa afuwa daidai gwargwadon yadda ya dace da kuma kyautata ladabi gare shi cikin abin da yake na kyawun halaye kada ka ce ya yi maka mummunan abu kai ma za ka yi mishi wani abu a sai ka yi afuwa afuwa ba ta cutura sai dai ta baka lada kuma ta baka kusanci da ubangiji subhanahu ta'ala yawa zai maki ma ba dangan bane idan ba dangan bane ka tausasa masa fiye da yadda ka tausasa wanda yake dangan amma idan eh, haƙƙin mutanen kafa jama'a ka kan masu addinin ka ko mazhabaka ko ɗarika ka ko me shi ma ka yaɗa musu rahama ka tausasa musu ka nemi gyaran su ka nemi haɗin kansu kada ka nemi rarraba su ka yabi kyawawan ayyukan su kada ka yaɗa munanan ayyukan su idan sun nemi taimako ka taimaka musu idan ka ga wani abu zai cuce su ka kare musu wannan abin cuta ka so musu abin da kake so wa kanka sannan ka sanya kowanne a matsayinsa babba matsayin babba karami matsayin karami matsakaici matsayin dan uwa to idan kai babba ne sai ka wanda ka yake karami ka sanya shi kamar danka wanda ya girme ka sanya shi kamar babanka wanda yake shekarun kuɗi ka sanya shi kamar dan uwanka haka ake zama a cikin tarihi al'umma idan ya zo maka da wani abu idan ya zo maka sai ka karbe shi hannu biyu da tausayawa da tausasawa ka sadar da zumuncinsu su amma hakkin wa'anda yake ahlus sunna wato wanda yake ba musulmi ba amma suna rayuwa da kai a cikin al'ummar musulmi duk da suna kala kala amma da wani lokaci akan kira su ahlus zuma sosai shine to ka sanya ka cika musu duk wani alkawari da kuka yi tare sannan kuma <clears throat> ka wakilta abin da yake nasu zuwa gare su kada ka shiga lamarinsu so da haka kada ka zalunce su kun yi alkawari ko cin ciniki ko ma ko ma me karka ce ba musulmi bane a kamar yadda musulmi yake da haƙƙi a kanka haka ma wanda ba musulmi ba yake da haƙƙi a kanka na dukkan abin da yake a haƙoƙi so da haka ina ganin mun dan ja lokaci kaɗan zan dakata cikin wannan lamari haka nan don nake cewa wasu alaikum wa wabarakatuh sai an jima za mu ci gaba wassalamu alaikum